Mm. Baby ina kwana, baby ina gajiya, shin kin tashi lafiya. Rabin raina, soyayya da tafiya, na ke miki tabbas kin iya soyayya. Rabin raina, dama da ke na fara haduwa, da na yi aure tuntuni, zama da ke akwai karuwa. ainihin sunan namin ali jibril na manjo an haife shi a ibadan amma kakannin shi yan asalin daga arewa suke na wajen uba daga kwantagore yake na wajen uwa kuma daga kano eto eh na fara waka tun ina tun ina ina ganin dan shekara dan shekara ashirin da wani abu na fara waka so as in officially dai na fara waka 2015 na yi wata waka ana ce mata orinti waka wani ce sai na canja ta zuwa hausa wani ana ce mishi tekun lekud sai na mai da shi zuwa hausa version so daga nan na fara so waƙata ta farko ita ce har abada wanda na yi featuring din wani gayi ana ce mishi ziriums wallahi tallahi da ke nan saba wallahi tallahi ban san ba eto eh ni gaskiya ni zan yi waka yana akwai dalili in zan rubuta waka eh, musu especially in zan rubuta waka na mafi rubuta waka in ina cikin soyayya irin tsundun ainihin soyayya a lokacin da ke samun idea da zan rubuta zan saboda ina rubuta waka ne kamar abin ya shafe ni irin kamar ni abin ya shafa so duk za ka rubuta waka nan za ka yi shi kamar something relative kamar abin ya shafe ka wakar za ta duk wanda ya ji shi ma idan abin ya faru da shi zai iya relate da wannan wakar so ni haka nake rubuta waka ni dai ina yin waka akwai abin da na kira salon waka na urban hausa music urban hausa music shine kamar za ka yi waka ne contemporary kamar abin da ke faruwa salon zamani na yanzu kamar afirka ga yanzu afirka in an zo afirka yanzu duk wanda yake kasar waje ya zo afirka abin ya sani shine afrobeat so wannan afrobeat nan ba ba there is no babu wannan afrobeat in hausa irin wanda zaka sa irin kidan irin su irin international recognized kida haka wanda zaka amfani da ka sa yaren hausa a ciki so ina son na fito da wannan suma, ma saboda irin wa'annan kiɗan shine za ga ana samun irin su awards grammy awards turawa ma za su yi recognizing ɗinka yanzu ka duba ma larabawa su ma yanzu da india su ma yanzu they are using contemporary beats and everything even though suna dan mixing din shi da hausa an suna dan mixing din shi da yaran su dan sa dan turanci kaɗan wani sa'in ma ba su amfani da ah, turancin amma ana amfani da irin contemporary beats contemporary instrumentals ake amfani da shi to waƙoƙin soyayya waƙa ce waƙoƙi ne wanda yake saurin shiga zukatan mutane su waƙa ce wanda waƙoƙi ne wanda za ka iya amfani da su ka ji ah, mutane su so ka da wuri su gane ma ko kai waye so maybe idan nan gaba in ka gama irin wannan waƙoƙin irin ka zama wani babba haka haka yi ɗan waƙoƙi irin na islamic song haka irin wansu shine abin da sa na ce haka a damar ita na fara haduwa a cikin soyayya ne muka na yi wannan waka kuma wannan wakar ta dama ina ganin na mun ma mun na rubuta ta mun buga ta ma ina ganin zai kai shekara ɗaya kenan so a wannan lokacin i was in love as in, as in 100% in love but Allah dai bai ba kawai dai yanzu dai ba ma tare irin kulawar da take bani da soyayyar da take bani da kuma fahimtar juna da muka yi sai na gama duk wanda ma na muka ɗan yi soyayya da su a baya duk ba samun wannan abun shi sa na ce mata kai dama da ke ma na fara haduwa ma na na yi aure tuntuni da duk wanda ma nake musu magana a baya dai ina musu magana cewa aurenki nake son ne sai ba sa ɗaukan abun very serious amma ita ta ɗauki abun very serious kalamun da na ranar da muka yi sharing muka shirin tare da ita na fahimce su mun gamsu da juna eto eh, sirrin waƙoƙi na shine ina son duk a waƙar da zan rubuta ina rubuta ta ne kamar ba zan rubuta wata waƙa ba kamar ita ce waƙa ta ta ƙarshe don ina kwantar da hankali na rubuta yin tunanin abin da ya kamata na faɗa abin da bai kamata na faɗa ba yin sata a waƙa abin da nake yi kenan kawai so waƙoƙin da na yi dai yanzu gaskiya wanda dai mutane suka san su har da covers inda na yi na gana su ya kai wa 25 haka to bakan ya ta ita ce dama dinnan inda na fara ma san cewa na iya waka nake ma san ya waka shine daga akwai wani littafi ana ce mishi diwani saboda a makarantar mu ma ana koya mana diwani makarantar shuwa mafatai kuma a inda nake ma a maiduguri gidan fitiyanul islam nake so duk wani irin kamar an yi suna ko maulidi ko haihuwa suna maulidi ko biki haka akwai wanda suke kira sai su kira mu saboda wannan wajen fitiyan, na akwai wanda suke yin diwani sai Allah ya sa aka aji ni a wannan gidan to inda aje a yi diwani sai a kira mu ni kuma sai na bi su lokacin na da keke wani sai na bi su sai na je hankali a hankali dai ana hannu ma na zo na iya diwani so daga nan ne ina yin diwani in aka zo za a yi diwani ma sai na bi su wani sa'in sai zauna ina ne na yin zauna in dinga yi so siwa ne kamar irin waka ce so daga nan ne ni ma na samu wannan ainihin idea cewa kai i need to start writing songs abin da ya fi bakanta min rai shine tambayar da ake mun kai musulmi ne gaskiya wannan tambayar nan tana tana mugun damuna kamar an soka mu wuka ne a kirji gaskiya ni musulmi ne kuma a cikin 'yan uwana duka uwa ta wajen uwa da ta wajen uba babu wanda ba musulmi ba don gaya muku ma ni secondary school ina da na gama ma a maiduguri na gama secondary school wata secondary school ana ce mata a sanawiyatu shek ahmad abulfatai makarantar shiwu ahmad abulfatai kuma na san da yawa ba wanda bai san shiwu ahmad abulfatai da yake maiduguri ba to ana ganin kamar tun da na ce daga ibadan nake da yawa kuma wa'ansu hausawanmu wa'ansu suna tsammanin duk wanda ya zo duk wanda ma ba bahaushe ba bahaushen da yake arewa ba ba ma wani bahaushe ba ne ba haka wa'an suke tunani kuma su ba su taɓa tunanin cewa akwai a yanda akwai hausawa a saudiya wanda ake kiran su takari haka akwai hausawa a ibadan da lagos da shagamu wannan kuma irin iyayensu tun ainihin da da da su goro suka zo ah, business in goro ne ya kai su su kai deciding su zauna ma a wannan garurukan gaskiya inda nake son na fara zuwa shine madina ina son na je aikin hajji hmm. na san je ina son, ina da kabarin annabi gangan gan na san je in kai gaisuwa shine ainihin abin da nake son na yi